litinin 6 ga watan yuni shekara ta 2024 kuna tare da sashen hausa na studio kalangu ga labarin tare da hawa usman ga muhimman su kasar benin ta daga kahon a game da jigilar danyen man fetur na kasar niger ta ba da damar shiga da danyen man daga tashar jirgin ruwa ta seme kofoji in ji kafofin sadarwa na kasar ta benin muna ce da karin bayani wasu matasa masu ra'ayin kare muhalli suna gudanar da wani ayarin wayar da kan al'umma kan sarar itatuwa a kusantowar sallar layya rahoton na musamman nuna maraicen zai nufa bangaren sake sarrafa ledodi da fatan auna lahiya ga labarun kamar yadda suke kasar benin ta ɗaga takukumin da ta ɗora kan jigilar ɗanyen man fetur na nijar in ji wasu jaridun ƙasar bip radio ita ta bayyana wannan labarin jiya da marice inda ta nuna wata majiya ta kusan gwamnati da cewar gwamnatin kasar benin ya ba kamfanin hwakpo na kasar china da ke jigilar danyen man damar wucewa kan tashar jirgin ruwa ta seme nkpoji matasa dubu goma ne za a ɗauka aikin soja tun daga watan jiye in ji jami'in ma'aikatar tsaron ƙasa colonel major munkaila Sufiani. a lokacin wani taron manema labarai a ranar talatar da ta gabata a birnin yamai ya kuma kara jaddada cewar za a girka wata rundunar jami'an tsaro da za ta ba da kariya ta musamman a wuraren bunƙasa tsare-tsaren tattalin arziki kamar yadda zakuji a cikin rahoton da abokan aikin mun na radio da talabijin na ƙasa suka gutsuro mana. Wannan runduna ta shafi rukuni biyu masu muhimmanci. Rukunin farko shine bada kariya, sannan rukuni na biyu ci gaba, musamman game da tsaro shine a nan na rigakafin ayyukan bata aiki, hare-haren ta'addanci da duk sauran wasu barazanar tsaro kan wuraren da ke da muhimmanci kamar sansanin bincike da haƙar albarkatun ƙarƙashin ƙasa, kamar zinariya man fetur, karfen iranium da kuma sauran albarkatu masu daraja, ta da mai da hankali kan bututun mai na wabu farko kamfanin cnpc da kuma kamfanin soraz haka kuma da tsaron muhimman hanyoyi abu na biyu na cigaba ga wannan sabon runduna da ta shiga ayyukan cigaban gaban ƙasa ta hanyar ayyukan da suka hada da tsare-tsaren gandari da kuma sha'anin bunƙasa noma da Ma'aikatar da ke kula da kariyar al'umma DGPC a cikin wata sanarwa a rubuce ta bayyana sakamakon ambaliyar ruwa da ta wukana dalilin sabkar ruwan sama da aka samu a wannan lokacin a ƙasar niger an yi rajista mutum dubu uku da suka rasa matsuguni sha uku sun rasu sha biyar sun ji rauni sanarwa ta bayyana sama da dabbobi ɗari uku da suka mutu sanarwar ta kuma nuna cewar jihar maradi ita ce a sahun gaba inda mutum sha ɗaya suka rasu sai kuma zanjar da ta yi asarar mutum biyu wannan ambaliyar dai ta shahi da'irori takwas a cikin ƙasar niger kahin damana ta sabka ga dangadan magabata na da'ira arlit tare da taimakon ma'aikatar sumayin sun soma wasu ayyukan gyaran magudanar ruwa na damana don su hudda su daga cikin gari ga dai karin haske daga bakin magatakarda na ma'aikatar magajin garin da kuma prefekin na gunduma ta arlit da gungun muhammad dantinin ya haɗo mana mun yi iya kokarin mu na a samu maganin matsala na ruwa wannan mai taruwa bisa fafe bara tare da tallafin sumayir dare da rana muna famfan ruwa dan nan cikin gari ya taho mai matsala mun ka gano ba sa'in girman shi ne yi kaɗan don shine waga ziyara da muka zo a gani matakin da za a ɗauka wanda matsala na bara da ta bara waccan ba za a sake samun ta ba yanzu dai insha Allah an ɗauki niyya za a samu wannan solution mun ga wurin za mu mishi wata dubara yanzu an yi trafo nan dole zurfin za ya karo na wurin saboda haka nan ku rike yaran ku a lokacin mana ku bar zubda karar cikin wanga na pave wannan mu iya mu yi gyara mai masala in buku kula da shi ba wane ne yi kula da shi a wannan lokacin na shirye-shiryen sallallayya wani ayarin jama'a na zagaye ƙasa don waye ma al'umma kai wato kan sarar itatuwa a birnin kwanni abokin aikin namu asuman musa arzika ya yi fira da muhammed azahidu ɗaya daga cikin matasa da suke cin wannan ayarin ga kuma abin da yake cewa kowa ya san da kashe icce dai ba abu na mai kyau ba tunda icce da ka gani shiya da amfani kwarai ga wuri in kuma icce mai ɗaya na a sha inuwa ta kuma a yi amfani da shi bisa shi kuma suna amfani da shi waye kai na bi da muka muna yi bisa ga zancen gashin na da aka yi da itace shi wannan ba abu na mai kyau ba saboda ba a samu icce sai an kashe icce danyi shi na ya zama ta ko ha hamada gata ta gurguso ta kusa ta mamaye duk kasan to yanzu muna kira ga mutane da Allah da annabi zancen gashin tare ni na in dole sai an gasa kenan a yi amfani da gawai gawai kuma kin kala-kala na akwai abin da aka ce ma sharban mineral shi shi na ainihi gawayi ba na icce ba tun da gashin tare ba dole na akwai wanda ba su gasawa shi gawayi kin nan bai da kashe kuɗi da yawa tun da yanzu in ka jera tare ni goma da buhu guda ko buhu guda da rabi sai ka gashe su in itace na ko ba kashe ba sai ka kashe iccen nan na jika goma ko jika goma sha biyar a mace cirozirin da ke jihar agadas an samu masu fama da cutar da ta shahi matsalar numfashi a cewar likitoci wannan cutar tana da nasaba ne da yawan ƙurar da ake samu a 'yan kwanakin nan sun kuma ba da shawarwari na kula da yara da kuma tsofaffi don ba su kariya ga dai algabet anusa jami'in likitar tasu nishar a cikin firarsu da ahmed filan Makon da ya gabata har damuna an lura da gaskiya da kaduwar iska tare da kura mai raba sau biyu ne aka lura da irin wannan. Kura gaskiya tana da hadari domin iskan na dauke da cutuka da ke matsama mutane masu fama da cutar lumfashi kamar huka tari sannan kuma tana shafar kananan yara da janyo musu mura. Matakan da za a dauka daga wajen al'umma su ne na kaucewa wannan kura sanya marufin a hanci da kare yara da abin abinci eh, duka waɗannan eh, da ya eh, kamata. ana ci gaba da gudanar da wani wasan isar da sakonni da ake ce ma slam ekolo daga takwas zuwa daga hudu zuwa takwas ga watan yuni a plus abbey ta jami'a abdulmumin jofu ta birnin yamai wannan wasan wata dama ce ta wayar da kan al'umma kan kulawa da yanayi ta hanyar al'adu kamar yadda bashir janti shugaban kungiyar Artet Racine ya shaida ma Fanta Shamsu. Donc cette deuxième édition Wannan biki karo na euh, biyu ne na bisa taken makasudin tsakiya na wadda kai ta hanyar fasa'a eh, ta wadda ka al'umma ta hanyar fasaha kan girmama muhalli wata hanya ce gare mu na daukar salon waka na slam a matsayin jakada na kiyaye muhalli kenan a tsawon kwanaki biyar na wannan babbar haduwa tuni ranar biyar da daddare za mu haɗu tare da kwamfalar salon wakar slam kore da za ta gudana gudana a dandalin Ahmadu abubakar da ke jami'ar Abdulmun Jofo da ke birnin Yamai. Wannan kwambala za ta kasance wani tubalin da 'yan takara goma sha takwas za su fafatawa tare da alkalan da suka Yin layya ga musulmi suna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shin dole ne mace mai armi da ake ɗaukan nauyinta ta yi layya? Ustaz Haladu Yahaya, malami addinin Islama, ya yi ƙarin haske a cikin firarsu da hassan nuru abdulrahman. Game da abin da ya shafi yin layya ba dole ba ne, amma sunna ce mai karfi haka ma ya shafi sunna guda biyu sunna annabi Ibrahima da kuma sunna ta annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama yana da muhimmanci sosai ga musulmin da kuma ke da hali na yanka rago domin Allah ba ya wajabta maka abin da ya fi ƙarfinka. A lokacin annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama an rawaito cewa wani magidanci a yanka rago guda da sunansa da kuma sunan iyalinsa matar da ke da hali aiki ne na ibada aiki ne na bautawa Allah tana iya yin layya ko kuma ta dogara da layyar da mijinta zai yi ko yaro ne in yana da hali yana iya yin layya A 'yan kwanakin baya-bayan nan kudaden abinci sun karu a kasuwannin gingime da ke jihar Rifa. Wannan kuma na kawo cikas ga al'amuran saye da sayarwa. kamar yadda bashir muhammad wani dan kasuwa a gingime ya shaida ma abdullahi maina abinci da muna samu sauki amma yanzu magana sauki babu shi kai wannan taya guda yanzu jika biyu da rabi ne taya dari uku ne yanzu zaman da muke dawa ma dari biyu da hamsin ne to ka gani abincin da kalan da muna saida yau garin laushi ko garin biski shi majika ku sadan yayi kamari ma ba karami bane bun guda ne yana kawo matsalar nan harkan hanyar nan babu da dama a kasar waje ne suna kawo yanzu a can Nigeria ma mai yayi sada abincin da ana kawo ma yanzu da zul 20 yana zuwa nan yanzu moto guda biyu bai wuce ba satin biyu nan yana zuwa ai mai saya in ya saya ya juya da kirne zai hada kudin shi ma wallahi kowa yana yi kuka babu gwamnati su kawo abincin mu talaka ya samu sauki abu talaka yana cikin hali la haula wallahi Daga Difa sai mu nihi maraɗi musamman ma a Dakoro inda aka yi wata ganawa yau da sahi tsakanin daraktan ƙungiyar 'yan kasuwa ta jihar Maraɗi da 'yan kasuwar na gunduma ta Dakoro. Ma'anar ita ce samun mafita kan matsalolin da 'yan kasuwar ke cin karo da su a 'yan kwanakin baya-bayan nan kan sana'ar tasu musamman ma kan batun rage wasu ofisoshin jami'an kwastam kan hanyar Dakoro da Maraɗi. kamar yadda za ku ji daga bakin alhaji umaru bako shugaban kungiyar 'yan kasuwa ta dakoro a cikin firarsu da adamu umaru sun zaka sun kawo da ziyara dangance da sauran matsalolin mu su ji mai kasuwanci ciki a jihar da kwaro ko me matsalar mu mu da birgal da doya da yanfu da sauransu duka mai kasuwanci ya kumsa to ne gaskiya musu bayani kuma an fahimta dangance da matsalar ke fuska dangance da matsala ta yanfu ita kasan yanfu abu ne na kasa duk gabaki ɗan da kowa san duk dan kasuwa san dole biya diya kasa kuma kowa na watan haka to mun kwatanta musu da abin da ake mutane yayyawa yayyawa gaskiya a rage yanfu ta mutane ya wani sana'a shi ba ta yan da an kawo mishi dangance da zancen kuma haka birgal gaskiya don ta da kwarewa tunda in ka dauko da daga mara ka hanka zo da kwarewa zaka hadu da kashi kashi da muka ce wannan yayyawa kai kuma kada ka so ka cin kaso maradi ko ko ka sai daga cikin da kwarewa ka tai kauye ka zo cin kaso da kwarewa ka sai ka ko cin kaso maradi ka sai ka ya ka risi ce za a baka to kaga sai su ce kawai ba su yarda ba za sai a ta samu matsali da yawa an talautar da mutane saboda Allah gwamnati ta yi wani abu akai a diba a kula da kasuwanci kasuwanci shine jijiyar kasa kuma shine idan kasa kuma shine hannun kasa sai rahoton na musamman. A ƙasar Niger, sharar ledodi na damun al'umma domin kare muhalli 'yan ƙasar na gudanar da ayyuka daban-daban don shawo kan matsalar ta sharar da ke gurɓata muhalli. Ga dai ƙarin haske a cikin rahoton da Maryam Ade ta haɗo mana. Kula da shara ya zama muhimmin batu a Nijar, ta haka ne aka kafa wasu kamfanoni masu shawar sake amfani da shara. Ta wannan hanya ne wasu matasa na Nijar ke kawo nasu kokari wajen kare muhalli a birnin Yamai. Misalin da na hasa Mani, shugabar wani kamfani mai suna Ladies House Collection. A nan a Nijar akwai bola a ko'ina wanda yake cutar da lahiyarmu. Ya kamata mu ceci mu Abin da muke iya yi shine mu shigar da tsarin sake aiki da bola da duk abin da yake tare da muhallinmu. Jikunkuna da hannu da sauran abubuwa na ƙawata gidaje ne ake sarrafawa da wannan sharar. 'Yan Nijar na ma shawar waɗannan kayayyakin sosai a yau, kamar yadda Fatima Muhammadu Madugu mai ra'ayin kayayyakin ta shaida. Ni ina san irin waɗannan jakunkunan don ina ganin sayan su kamar taimakawa ne wurin kiyaye muhallin halittu, kuma jakar da aka yi da bula ta yi ƙanko da kyau. Sarrafawa da sake amfani su ne muhimman hanyoyin kula da shara domin kare muhalli, in ji Sani Ayuba, shugaban ƙungiyar matasa masu aikin sa kai don kare muhalli. Eh, ba iya barin bola haka ta yadu cikin birni ba tare da wani tsari na musamman ba na kula da bolar. Waɗannan sakonni za su iya samun tasiri sosai idan masu fasa'a ne suke isar da waɗannan sakonni. Kenan muna ba da ƙwarin gwiwa ga masu fasa'a na Nijar da su shiga wannan bangare musamman ma na matakin sake yin amfani da bola da muhimmanci. Aiki ne da ya kamata a ƙarfafa don tsabtace muhallanmu in inji Suleiman Waifan shugaban kungiyar masu kula da shara na Afirka. Batun kula da bola baki daya ana iya cewa abu ne na farko da ya kamata ɗauka da muhimmanci idan zan iya cewa akwai wani ci gaba kuma wannan ci gaba na da nasaba da ɗaukar abun da muhimmanci daga wajen matasa da suka ɗaga murya wajen kafa ƙananan ayyuka kamar batun sarrafa bola da kula da bola. Ta hanyar aikin sarrafawa da sake amfani 'yan Nijar na takarawa wajen kare muhallanmu domin rashin kula da shara musamman ta leda ita ce dalilin gurbatar da biranenmu a cewar kwararru duka-duka da yana maka zo ƙarshen labarin na sashen hausa na wannan maraicin amurda na bukaki wurin suka haɗa rahotannin da kuma kadircin biyanu da ya haɗa mana sauti ni hawa usman nake mana fatan alheri gobe a daidai wannan lokacin akwai mun ma'ana ɗauke da sabbin labarai mu kasance lafiya Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a akan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.